hukumar kwallon kafa ta najeriya ta baiwa kocin super eagles samson siyasa tabbacin cewa babu wani shiri na canza shi da wani kosh daga waje a halin yanzu babban sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya muhammad sanusi wanda ya furta haka ya ce ana buƙatar siyasa ya doke ƙasar misira domin samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka kuma hukumar ta amana cewa zai kai labari ya ce hukumar na da yakinin cewa siyasa zai cimma wannan burin kuma za a bashi duk goyon bayan da yake bukata domin kaiwa ga gaci sakataren yana mai cewa a hakikanin gaskiya ba san daga inda wannan maganar ta samo asali ba na cewa ana neman canza shi samson siyasiya din ya ce ba mu bukatar wani abin da zai dauke wa 'yan wasan hankali daga abin da suka sa a gaba na doke kasar misira? kuma muna da yakinin cewa samson siyasiya zai iya shi yasa aka dora masa alhakin horar da 'yan wasan bayan da tsohon kocin sunday olise ya aje aiki ya ce abin da muke bukata shine adoyi da goyon bayan 'yan najeriya domin samun nasara.